نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira innahu waliyu zalika wal qadiru alai to Allah ya kawo mu yau alhamis goma sha biyar ga watan muharram na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 29 ga watan goma na shekara ta 2015 miladiya a inda muke ƙara bayani akan tambaya ta 24 da muka yi mai ce ma manzilatu kitabil kafi inda shuyukhi shi'a wa hal salima min ziyadatihim alaihi wa hal ittafaqu ala adadi kutubihi wa ahadithihi ko muna bayani ne akan tambaya aka yi menene matsayin littafin usulul kafi na kulaini din nan a wajen shaihunan shi'a sannan shi ma littafin ya kukuta daga ƙare-ƙarensu sannan har ila yau sun yi ittifaki masu malaman shi'a akan yawan hadisan da suke ciki da kuma littattafan da suke ciki mu yi bayani gwargwado abin da ya samu ajiya Shi ne mala yace ya tabayyanu laka min al-aqwalil ko idan ka bi diddigi ka karanci maganganun da muka yi bayaninsu. a baya can za ka tara annama zida alal kafi abubuwa ƙare-ƙaren da aka samu a wannan littafin ma bainal karnil khamisi wal karnil hadi ashara tsakanin karni na biyu na biyar da karni na goma sha ɗaya za ka samu an ƙara ishiruna kitaban an ƙara littafi har ashirin chapter har ashirin aka ƙara wa kullu kitabin ya dummul kafira min al'abwabi kuma a ƙarƙashin kowane chapter akwai menene akwai kama a ce eh, menene stop abin nan chap ne ake kiransu eh kama ce unit kenan na'am na'am a ƙarƙa kamar mu yanzu a ce kitabul hajji sai a ce babu tawaf babu lokofu bin babu kaza babu kaza a ƙarƙashin wannan ma akwai babi babi babi domin idan kuka lura jiya mun ce malaman sun tabbatar abin ke ciki malamai biyu shehu na biyu suka tabbatar cewa littafi hamsin ne sannan kuma wannan ya zo daga ƙarshe ce talatin ne to kaga na ƙarshen yana nuna cewa an ƙara littafi chapter ɗaya bayan ɗaya a ƙarƙashin kowanne akwai babi babi babi har nawa har ashirin ina fata an gane ko ai anna nisbata ma zida fi kitabil kafi hadhihi mudda a iya waɗannan kwanakin tsakanin ƙarni na biyar zuwa ƙarni na eh, ashirin da goma sha ɗaya kawai an ƙara 40% gashi nan kashi arba'in in bracket cikin ɗari aka ƙara a littafi a hada tabdilin riwayat banda ma a canja riwayoyin wanda ya ruwaito wannan haɗi a canja a canja ana ta canje canje na riwayoyin wa alfazi alfaziha da kuma girki ta lafuzan ma yadda mawallafin ma lafazin da mawallafin ya wallafa littafin da shi an caccanja lafazi wa huzifa faqaratun an ma share waɗansu ɓangarori kamar paragraph haka duk yawa a waɗanda aka shashare wa idafatu ukhra aka ƙara waɗansu a madadinsu faman lazi zada fil kafi ishiruna kitaban eh? faman lazi wane ne wannan da ya lallaɓo din? har ya ƙara chapta ashirin a cikin wannan littafin waye shi a yunkinu an yakuna min ashabil ama'imi min shuyukhi yahud kuna ganin manya-manyan malaman yahudawa ne za su je su naɗa rawani su zo su yi ƙari wa huwa yahudiyun wahidun kuma wanda zai wannan ƙarin kuna ganin zai zama to ba yahude ɗaya ne au yahudun kasirun tilata hadil qurun ko yahudawa ne masu yawa yahudun kusurun tilata hadil qurun ko kuma yahuda ne masu yawa suka yi gangami tsakanin waɗannan ƙarnukan suka zo suka yi wannan ƙari am anna hadha amrun tabi'iyun ko abu ne muke ganin shi natural ta wallafa littafi babi talatin ka zo ka samu kawai ya koma hamsin hankali zai karɓa? faman zaba ala rasulillahi to don Allah mutumin da ya kalli kamar manzon Allah sallallahu ya masa ƙarya wa sahabati ya kalli kamar sahaban manzon Allah ya musu ƙarya wal qarabati ya kalli makusantansa ya musu ƙarya domin sayyidina Ali da suke gani su suka fi kusa da shi da alul baiti su ma kansu suna musu ƙarya su dangada to don Allah wanda irin wannan ƙaryan bai ji kunya yi ma annabi ƙarya ba bai martaba khalifofi ba bai martaba manya-manyan sahabai ba wajen musu karya me zai hana shi ba zai yi wa wani shehi karya ba shi ma na fata an gane cikin shehunan nasu to ashe fa min babi aula an yaddi ba ala shuyukhihi ashe ka yi ma shehunan shi karya abu ne mai sauki ko ba haka ba tunda ba su ji kunya yi wa annabi ba waye shehi shi ma shi ya fi cancanta ma to haka suke malam ya wa as'al wa as'alu kulla shi'iyyin ina tambayan kowane dan shi'a ga tambaya amma zalaka fikum muwaffaqan min qibali ma'sumikum fi sirdadihi da wannan littafin kafi din ashe shehin nan ɓoyayyen nan ma'asumin nan da bai bai bai bai bai bai bai bai tabbatar da shi ba ko ba haka ba ai da ya gama rubuta shi ya tura shi ga shehin shi wannan limamin su wanda yake boye a cikin sirdadin nan shine ya bada me ya bada confirmation akan littafin yayi sai ce to ta ya za a yi ma'asumi yayi confirming abu ya tabbatar ku kuma ku zo ku share nan ku share nan ku ƙara nan ku ƙara nan har a kara littafi ashirin ba shi wancan ba ma'asumi bane وما زال متمسكا برايه فيه وتوثيقه وانه كاف لشيئته kuma da kuka tura masa a kogon a ina ne wannan shehin yana nan yana rike da ra'ayinsa cewa littafin nan ya riga ya tabbatar da shi kuma ya ishi kowane dan shi a riga gaba da baya sai aka kuma kuka zo kuka yi kari don Allah wanda suka yi ba su wani mutumin da ya ɗauki ƙur'ani ya yi ƙari ya rage wata aya kuna gani akwai littafi a duniyan nan da zai yi shayinsa shayin ya ƙara ko ya rage to ido abin da ya faru kenan shine ma yake daga ƙarshe nas'alullah ta'ala lana wa lakumul hidayata kawai muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mu gaba ɗaya kawai A sualul khamis wal 20 tambaya ta ashirin da biyar ماذا يقول شيوخ الشيعة menene shehunan shi'a suke faɗa almu'asiruna na wannan zamanin namu na yanzu me suke faɗa game da asalin wato sos asalin abin a ah, ah, ah, masadirihim asalin manya-manyan su da nan ne source din su yake fitowa me suke faɗa game da wannan mu musa ahalus sunna source din mu shine alkitabu da sunna littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunnan manzo Allah sallallahu da ijma'in malamai da kuma alqiyas waɗannan su ne source of legal menene shari'a legal system Qur'anin Allah subhanahu wa ta'ala sunnan manzo Allah hadisansa in the absence of waɗannan littattafan guda biyu mun nemi wani abu ya existing mun nemi Qur'ani babu mun nemi menene sunna babu abun a wajen irin su sunuka yanzu din nan irin su sunuka to shine nan ne malamai za su exercising legal ability na su exercising effort din su nan ne za a yi ijtihadi su shiga Qur'ani su shiga sunna manzo Allah su kawo wannan sabon abin da ya faru din nan su rika auna shi suna auna shi da me yayi kama cikin abubuwan da Allah ya haramta a da me yayi kama cikin abin da Allah ya haramta a cikin menene eh, annabi ya haramta a hadisansa ko da me yayi kama cikin abubuwan da Allah ya halatta a al da me yayi kama cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi ya halatta idan aka ga akwai similarities akwai kamanceceniya sai ayi attaching din shi ayi installing din shi karkashin wancan hukuncin kamar zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan misali Qur'ani misali zamanin shi babu wiwi babu wiwi yanzu ka ce mutum shan wiwi haramun yace kamu aya da tace innamal wiwi haramun su in ka ce haram yace a a ka hau inda Qur'ani yace wiwi duk nafsin ka ga ba za ka samu ba ina fata an gane ko ko benelin akwai shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan muka ɗauki giyan da da ake sha a zamanin sahabai wace giya ake sha har aya ta sauka ta ce ta harata? giyan inabi ne grep iya inabi ne wannan suke matsawa su baka su baka su sa a tulu su rufe bakin su yi silin din shi sai ya sati biyu ya fermentin ana buɗe shi kaga ya puf ya yi kumfa a ce to wannan daidai ke ina fata an gani to menene a matsayinta na na juice na inabi ne yasa aka haramta no a matsayin shi na ruwa-ruwa ne aka haramta no a matsayin shi yana jirkita ne shi aka kalla saboda yana jirkita kwakwalwa mutum in ya sha kwakwalwan shi tana gushewa to mu ma sai malamai suka zo suka yi diagnosis din menene a laboratorin hadisi da sunna suka yi diagnosis din benelin suka yi diagnosis din wiwi suka yi suka ga akwai similar abinda ke jirkita kwakwalwa a ciki sai aka yi attachin ɗin shi cikin muskirat shi yasa shi uh, analogy yake ko abubuwa miliyan biliyon ɗaya ka kawo za ka iya cusa su ƙarshen aya sai ayan can ta zamanto ita ce origin ɗin waɗannan abubuwan su kuma waɗannan su zamanto branches da ake attachin ɗin su zuwa ga origin shi yasa za ka tarar da alƙur'ani yake daidai da kowane zamani da zai zo har ranar tashin kiyama kullu yana yana yana buɗuwa haka ya ɗebi hukunce-hukunce haka ya tsuke yana buɗuwa haka ya ɗebi hukunce-hukunce kullum akwai inda za ka installing abubuwa karkashin shi ina fata an gane ko to shine amma da yanzu a ce wai wai wai sai mun ga benelin a ƙur'ani sai mun ga wiwi a ƙur'ani sai mun ga tausolin a ƙur'ani sai mun ga abin fashin nan solution sai mun ga guinness sai mun ga kremombo wani abu nan can ko menene gashi nan a ce duk giyan duniyan nan wai sai mun gansu a ƙur'ani to ƙur'ani fa da girman shi daga nan sai ya taba bangon nan sai ya taba silin nan wa zai ya haddace shi eh? a tarawihi kawai idan muka ɗauko suratu suran kayan maye kawai ba mu gama ma kwana talatin ba mu sauke suran ba فتعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم انما الخمر ولوغ لاغا وغولدا وكرومبو وكاشين كدنغري فابنا yaushe za ka gama wannan aya sura to sai aka ce innamal khamru kawai hamru abinda ke ta kwakwalwa sai Allah kawai ya bar shi anan sai a zo a shigar da duk wani abin da aka ga yana jirkita ne sai a shigar da shi haka ake to da fata to su tun da mu ahalus sunna sof na shari'ar mu shine alqur'ani shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ijma'in malamai consensus na malamai na hudu shine menene kiyasi eh, analogy to su kuma shi'a su kuma me soft din su muna son mu san inda suka bambanta da me da ahlus sunna mun karanta dai wannan qur'anin a wajen su fake ne ko ba haka ba shi condemning din shi sun gama da shi suka ce original one yana nan a boye har yanzu a suna fasin fasin da shi wannan muke mika ma wancan wannan muke mika ma wancan mun karanta matsayin su ga sunnan manzo Allah mun ga sunan manzon Allah a wajen su ba ta da matsayi sunan limaman abinda limaman suka faɗa su goma sha biyu din nan ko suka aikata shine menene a wajen su shine sunna a wajen su to ne source na na aqidan su awa na wannan zamanin kenan da muke rayuwa da su jawab mala ce ga amsa laqad i'tamadu fi talaqqi suna dogaro ne wajen menene wajen eh, eh, eh, wajen ciro shari'o'insu da dokokinsu an usuli shiyukihimul kadima daga asalin manya-manyan littattafan shehunansu da aka wallafa tun da nan yanzu daga cin suke karanta na yanzu ma'ai da ka taɓo sai su ce uzulul kafi ko ba haka ba na ne yawa su ce biharul anwar almajmu'atu fil kutub al arba'ati al ula wanda aka hada su din nan littattafai guda sune al kafi wat tahdhib wal istibsar wa man la yahduruhu al faqih wanda suke dogaro da su sune ne source inda in ka taba ala ahli sunna kace na ji ka za kaza ka hujja ce qala Allah ta'ala kace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma in ka tabo shi dan shi'a kace babban shehin su waliyin su ya faɗa a cikin alkafi ko ya faɗa a cikin at ko ya faɗa a cikin al-istifsar ko ya faɗa a cikin man la yahduruhu al-faqih shine kawai ina fata an gane ko in ka ji sun ja maka aya to already sun distortin nata sun murda ta yanda za ta yi menene ta yi daidai da aƙidar ina fata an gane in kun ji Allah in kun ji dan shi'a ya ja maka يا أيها الذين حرم عليكم الكفر والفسوق والإسيان in ka ji ya ja maka wannan to al-kufra sayyidina abubakar ne wal fusuqa sayyidina uh, uh, umar ne wal isyana sayyidina umar ne wa habbaba ilaihim imana wa zayyanahu fi qulubihim sune shegunan su in ka ji sun ja maka irin wannan ayan to kar ka ɗauka a irin fassara magabata ahli sunna za su mata no a yanda aka gurɓata fassaranta aka juya ta yanda ta take goyon bayan mazhabansu da aƙidansu in ka ji ya ja maka aya in kuma ayan ba za ta goyi aƙidansu ba ba za su ja ta ba in kuma ka ja ta to za su baka wata fassara can na baɗinin baɗinin baɗini sun gaya maka ce maka fassaran da ka sani kawai a surface ne na zahiri ne sai su kawo maka ita a baɗini in wannan baɗinin ba bai ba akwai wani baɗini ƙasa da wannan kuma ko har sau saba'in kun tuna baɗinin baɗinin baɗinin baɗinin baɗinin baɗini kai ta tafiya har sau saba'in ila ubangi ya rufa mana asiri waɗannan akidun da menene irin irin abunan zaunagarin su matasan su yan ba su ma san shi ba da za ka irin waɗannan masu yawo a titi daga kano zuwa zaria ko daga nan zuwa zaria ka tambayi wani ka ce su kirga maka shehunan nan goma sha biyu ba wanda ya sani ba wanda ya karanta alifin ba'un babu babu ba su sani ba ne so su ma da a classified akwai wanda suka san abun deeply can akwai wanda ba su sani ba wani in ya leƙa sai kaga ya dawo wani kuma akwai irin waɗannan yan kawai yan abiya rima ne ina fata an gane waɗansu abun da ya shiga da su yar mutu'an nan da ake yi ai mutu'a da mace in ba kai ma ba za ka shiga aljanna ba mai neman ma abin nan ka shiga wani aikin yayi shi aikin aljanna ne na mata ne anan to wani in ya ba da yan kwabbansa ana dan jujjuya masa a kama riba shi kuma investment ne ya kai shi haka za ka tarar haka za ka tarar hmm? ai abin da ya hana club mutuwa kenan akwai kiɗa akwai mata akwai maza kuɗuwa, har abada kulob ba zai mutu ba inda waɗannan amma ya ce za a yi kulob a yi kiɗa amma an hana mata zuwa ba zai lasting ba to duk kuɗuwan bidi'a da aka ce akwai mata da maza za a haɗu kuma a yi kiɗa kuma za a yi tafiya kilomitas kuma a kwana a gangarumin daji a gurubin haka sai za a yi wannan ya mutu ba sai mutu ba ta za a mutum yana so ya yi alfasha ya cashe ya zo wajen mu mu ce haram ne jahannama zai je ya je can kuma ya ce abun ma akwai nada kuma aljanna ne ta za a yi ba zai can ba ya ce kai mugu ne ta hana shi takewa da walwala a fata an gani aka bullo wa mutane kenan Allah ubangi ya rufa mana a ciki Allah shirye su wallahi abun tausayi ne Allah shirye su Allah da da su hanya ne shi ne yace kama qarrara zalika waɗannan littattafan guda hudu din nan sune al-kafi at-tahdhib al-istisar wa man la yahduruhu al-faqih kama qarrara zalika kamar waɗansu shashin shehunan su suka tabbatar da wannan maganar cewa waɗannan littattafan guda hudu shi ne asalin sos din aqidan su shuyukhihim al-mu'asirin malaman na wannan zamani na wannan lokaci kaman wa ka aga Barzaku bahrani aga sunan malamin aga barzak al mutumin tehran tehran shine bahrani idan ka duba footnote na can karshe na kasa a una za ka ga number one azzari'atu in ka duba littafin azzari'a eh, volume 17 peji na nawa 245 Eh, numban hadisi ma shine na shida. wannan malami aga barzakh at-tahrani akwai al-muhsin al-amin muhsin al amin al amin shi kuma kalli footnote din shi can a ayanu shi'a wato tarihin manya-manyan malaman shi'a ka duba wa kuma da makamantansu su waɗannan malaman a wannan zamani suke sun tabbatar da waɗannan littattafan su ne abin dogaron shi'a nan ne maɓulɓulan aƙidansu ina fata an gane ko nan ne in kana son ka sha shi an ci sai ka je ka kama nonon waɗannan littattafan kai ta kwankwaɗa sai ka ɓullo riƙaƙƙe da faffen ɗan shi'a ina fata an gane in za ka sha nonon saniya ba abin nan hudu ba ne nipples ne hudu ne ai ka ja wannan ka ja wannan ta ka ja wannan na alkafi ka sha ka sha ka ja wancan na al-istifsar ka sha ka sha sai ka yi gyatsa kai ka ci cikakken dan shi ya ka zo a yi ta'artabu da kai a doron ƙasa wannan shi ne sos ɗin Allah ubangiji ya rufa mana asiri idan kana so ka nan ma ka zama to hamshaki malami na shi'a mai bin sunna manzo Allah ka zo ka kwankwaɗi madaran qur'ani ka kwankwaɗa ka kamo sunna ka sha ka kamo ijma'i ka kamo qiyas ka ka kai ma yi waɗannan abubuwan in ba ka ɗan tattaɓa kana sani to sai ka samu hatsarin waɗannan mutane in ya tsallake ka yaranka ne ya tsallake ka yaranka in za a kwasa su bi wannan ribibin da makamantar sai tana nan ba za ka sa su islamiyya ba ba sa cin english a islamiyya ka cire su kana nan ka sa yaron ka yana karatu tsakani da allah bai ci mas ba ka cire shi wai bai ci mas ba qur'ani da ake bashi anan baka gani ba abin yanda aka yi plan in curriculum din mu anan da makamanta yaro daga nursery primary junior secondary senior secondary at least zai tsira da qur'ani izu 30 da ka aka tsara kuma ya nan yayi sallah ya ga exactly yanda annabi ke sallah sallu kama ra'aytu muni salli wata makarantar ba ma ma ba a damu a yi sallah ba amma yaro ka za a yi monitoring nashi a ga yayi alwala yanda annabi yayi ana monitoring ɗinsu ga su ƙanana nan su yi a koya musu azkar na bayan sallah su koma gida sun san addu'an ka kira yaronka da yake nozire ka ce wace addu'a za a yi in ana fita gida sai ya ce maka bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula a je a gwada tambayan su sai ya koya maka to yaro a ce irin wannan yanayin ya fara tun nozire ya yi primary six a irin wannan environment ɗin sannan ya zo ya yi eh, eh, junior secondary school aji uku ya zo ya yi senior uku amma yaro sai an fara teta shi ya fara ya fara kama wai an duba result bai ci geography ba piyu mu ga an cire yaro an tafi hudu ba yaro an kai shi wata uwa duniyan da ba ma masallaci yanzu nan gaba challenges akan aƙida ne sai ka haifan maɗan shi'a ɗa kana gani kana ji ya gudu ya koma Zariya. bai maka aike ba bai ma eh, matanka mahaifiyar shi aike ba bai kai mata nika ba wani ƙato gaddi zai je ya kwana yana gadi shi yana kai masa nika yana mai wanki in mun kare kanmu ba ka je ka ga da english din mayaki ko ka isa ka dawo da shi ba in ya sha wannan aqidar ƙaryanka kai controlling din shi yar ka ma sai tafi fi ka wallahi in ta shiga wannan aqidar billahi lazi to sai ka duba kai me kake so a duniya yaranka su kubuta gobe kiyama su zama to nagartattu a nan duniya su kubuta gobe kiyama su kubuta in maka samu kawai duk wannan alheri da yaro ke samu da sallah ya koye ta yadda manzo Allah ya faɗa a nuna masa muhimmancin na filfilo muhimmancin bin iyaye kawai Ba malam sai kaga iyaye wai ne na tare har in an same shi toya ba ma sanarwa ba leta ba a na ga gaskiya is very a art very a art very a chemistry duk duniya ne za a zama to yan physics duk duniya ne za a zama to yan chemistry duk duniya ne sai an zama a eh, an ci kan ka zama mutum haka za ka ga matsala da ake abu nan to in ba ka yi hankali ba irin waɗannan sai ya gama karatun bokon sai wani can ya same shi ya ce certificate ɗin ma ɗagutu ne ya gashi ya yaga ya ƙona a gabanka ya bi wancan shekara da shekaru baka gan shi ba ɗauko certificate na fizikin ya yaga an ce mai ɗagutu ne kafurci ne ma ya yadda irin wannan karatuttuka na aƙida musulunci garkuwa ne ga 'ya'yan mutum garkuwa ne mu je ya yi ta bokon amma ba shi kariya ba shi garkuwa da in wani ya kama masa wata aƙida ba za ta sami jikin shi ba shi ne ka kyautata a ɗanka Allah ubangiji ya samu rika gane irin waɗannan muna da matsala ne har yanzu muna da matsala har yanzu muna da matsala mu je wa qala shaykhuhum ko da wani shaykhin su da kunno ya kunno kai wanda ake kiran shi al-hurrul amili yace ashabul kutubil arba'a mawallafan waɗannan littattafan guda hudu kafi da tahzib da istibsar da man la yahduruhu al-faqih wa amsaluhun da makamantan waɗannan mawallafan littattafan nan kad shahidu bi sihhati ahadithi kutubihim sun ba da shaida cikakkiya wajen ingancin waɗannan littattafan guda hudu wa subutiha da su wa naqliha min al-usul al-mujma'i alayh kuma an nakalto maganganun da suke cikin littattafan nan an naƙalto su ne daga bakin waɗannan limaman su ne tsarkaka ko wanda aka yi ijma'i akan cewa maganar su babu matsala babu haushi a magana kamar yadda kai alu suna za a ce an ɗauko wannan hadisin ne kai tsaye daga bakin manzon Allah sun aka ji shi yadda za ka samu gamsuwa to haka aka gamsar da shi yan shi'a ce waɗannan littattafan duk wani hadisin da ya zo cikin su an naƙalto shi ne an ɗauko shi ne kai tsaye daga waɗancan limaman ma'asuman matsarkakakkun da ba sa kuskure ka duba footnote na uku wasa'ilu shi'a wasa'ilu shi'a ka duba ya ka samu وقال شيخهم عبد الحسين الموسوي ku duba abdul hussein fa yawa akwai wanda zai sa ba kanshi abdu wani in ba abdullahi abdurrahman da mashi abdul hussein bawan hussein abdul hussein al-musawi shi kuma ya ce wa ahsanu ma jumi'a minha mafi inganci mafi kyawun abinda aka tattaro a cikin waɗannan littattafan al-kutub al-arba'a allati hiya marji'ul imamiyya sune manya-manyan references madogara na aqid masu bin aqidan imamiyya fi usulihim wajen aqidansu wa furu'ihim da furu'a ibada abin da ya shafi ibadansu tun min as-sadr al-awwal tun zamanin farko ila hadha zaman hiya al-kafi littattafai hudu tun zamanin da har yanzu wanda littattafan nan su ne ginshikin aƙidan shi'a shi ne kuma reference ɗinsu ga duk wani abin da ya shafi ibadansu da mu'amalansu su da littattafai hudu dinnan da aka wallafa tun asadurul awwal zamanin farko dinnan har ila hada zaman har zuwa wannan zamanin mu babu irinsu waɗanne ne wahiya alkafi wa tahzib wal istibsar wa man la yahduruhu al in zo in tambayi suna ina ku rika irin tambayin da na yi wancan karan to za a yi gurufin. ya kai kawo mana littattafan da suke shine jibo kashin bayan su da suke dogaro da su sai ka jero min waɗannan da ka alkafi at-tahzib al-istishar man la yahduruhu al-fatih ka ji jaraba ko baka faɗe su ba shi kenan ina fata an gane ko hiya mutawatira kun san kalmar mutawatir ko labari ya zo maka ɗaya bayan ɗaya yadda ba za ka iya ƙaryata shi ba shine tawatu, to haka littattafan nan suke a wajensu wa ha content abinda littattafan nan suka kunsa kuma maqtu'un bi sihhatiha ingantacce ne a yanke kawai karkai ta ma idan aka ce maka wannan maganar daga kafi ne ko al-istifsar ko kuma menene man la yahduruhu al-faqih ko kuma at-tahzib kai tsaye a yanke kawai kawai ingantacce ne karka tantama a kan shi yanda idan aka ce maka wannan ayan fa daga qur'ani ne kana da ja yawa sai dai inda zaka ja imanin bai fassara ta da kyau ba kace fassaran ka na da ayan haka take amma fassaran ka daban ne sai dai haka sai malam ya ce wal kafi aqdamuha kafi shine a menene a rankin shine na farko shine ya rigaye sauran guda uku kuma shine wa a'azamuha wa ahsanuha wa atqanuha kitabul kafi din nan shine wato the oldest shine marigayi wa azamuha shi yafi sauran ukun girman wa ahsaniha shi fi sauran kyawu wa atqaniha shi fi su kuma nagarta wannan maganar da shehin nan ya faɗa al-abdul husaini al-musawi kaje ka duba kudnan na hudu al-muraja'at shafi na nawa 729 al-marji rakam eh wato numban wannan maganar na ɗari da goma ne li abdul husaini sharafuddin al-musawi li abdul husain sharafuddin al-musawi wanda ya mutu a wace shekara 1300 an nawa kai minusin in shi daga 1437 yanzu za ka ga shekarun shi na da mutuwa ko ba gane ba yanzu muna 1437 cire mana 1377 daga ciki za ka ga shekaru shekarun shi da sannan eh, baya ne nawa 15 yawa 60 years ago ya faɗi wannan mana ya daɗo da mutuwa yana can makomansa Allahu ala wanda ya mutu a shi kan ayyam shi ma ya sani karayar a zagin sahaban manzan Allah zagin na na Aisha zagin abin amma Allahu a'ala a'ala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum la tusaluna amma kanu ya amalu idan mutum ya mutu ya mutu suna can suna ɗanɗana abinda suka yi kuma kuna nan ba mai tambayansa gobe kiyama game da su da samu cika da imani yace fasuyuhu shi'a shaihunan shi'a gaba ɗayansu al-mu'asirun na irin wannan zamani na yanzu la yakhtalifuna ba su da bambanci anil mutaqaddimina min shuyukhihim al daga shaihunansu na zamanin da can da suka shuɗe suka mutu na yanzu ba su da bambanci da su fahum jami'an dukkan su da na yanzu da na daɗin yarji'una ila ma'inin wahidin suna komawa zuwa ga maɓulɓula ɗaya ne wa masdar wahid kuma menene suna da eh, suna suna koma zuwa ga mafita ɗaya ne kofar su ɗaya ne walaysa hadha fahas ba ma wannan kawai ba bal inna ba'd al masadir al Isma'iliya. akwai waɗansu references waɗansu manya-manyan littattafai na shi'a wanda ake kiransu Isma'iliya. mu duba kuma su suwa ismailayawa kuma kaga al ismailiya a cikin shi amma akwai wani sect domin su ma shi an fasun gida gida gida gida gida gida kun ga waɗannan ai imamiyya isna a shari'a su yi restricted ɗin limamansu ƙarƙashin zurriyan waye Husaini shi kaɗai daga Ali ai Ali Sayyidina Ali ai yana da ƴaƴa biyu ko ba haka ba Hassan da Hussein to sai suka zo suka yi ristiki bayan ga sayidina Ali uba sai next Hassan sai uku Hussein to kaga su uku kenan su taran gaba ɗaya sai suka jera su a ƙarƙashin Hussein to akwai wanda ba su yarda da wannan jerin ba suka ce me Hassan yayi shi da za a yi rejectin ƴaƴan shi duka ba Fatima bane ta haife su ba Ali bane baban su to don me za mu takaita ga ƴaƴan wannan su ma akwai wanda suka saba musu suka ɗauko ƴaƴan wannan su ma su ma in ka zo jerin nasu akwai isma'ila to mabiyan wannan ɗaya ana kiran su isma'iliya isma'iliya idan kuka duba footnote na biyar al isma'iliya din nan cikin shi'a humul lazina qalu sune wanda suka ce al imamu ba'da ja'far ina ja'far bin muhammad kun ga na farko sayyidina ali ko sai al hasan ko sai Hussein ko sai Ali bin Hassan sai Muhammad bin Ali sai Ja'far bin Muhammad to shi Muhammad dan Ali din nan yana bayan Ja'far yana da Ismail yana da kaza yana da ƴaƴa da yawa sai a zabo ɗaya su kuma suka ce su bayan Ja'far ba Musa bane akwai Ismaila shi su suka sa next yawa aka cuta waɗanda suka ce a'a bayan Ja'far ba Musa ba akwai Ismail ina fata idan misali jikoki na za a sa to ina da jikoki biyar me yasa aka da zaɓi ɗaya cikin su ko ba ku gane ba aka ce shine to akwai wanda su kuma wannan zaɓin bai musu ba sai suka zaɓo ɗaya to sai ka samu wannan in Isma'ila ne a ce yan Isma'iliya in wancan Ibrahim ne sai a ce yan Ibrahimiya in wancan dan menene menene to haka su ma suka ta samu to su ma za ka samu akwai rasta rasta rasta rasta rasta rasta kamar yadda husaini din nan da suka zaɓi husaini akwai alhassan ko husaini din nan bayan ali da ya haifa yana da wasu ƴaƴan akwai wanda suka ce to me yasa sai ali da za a ɗauko wani ba su kuma za ka samu akwai aƙidan ba wani ba akwai wani akwai wani ai ƴaƴan shi biyar ne to za ka samu sufa akwai wanda yake gani kawai me ɗayan ya fi sauran hudun da shi da za a zaɓe shi shi akwai wanda suke da ra'ayin su wannan ne ba wannan ba wannan ne ba wannan ba to anan ma ka samu kawai sun rabu har biyar based on yanda adadin ƴaƴan mutumin yake haka za ka same su su mata akwai zaidiya akwai fatimiya haka haka za ka same su to ku duba waɗannan aqidan su su kuma ismailiya su ne suke cewa al'imamu ba da ja'afar bayan shi ja'afar kuwa ismailu binu ja'afar ɗin ismail binu ja'afar ba musa binu ja'afar ba yana da ɗa musa yana da ɗa ja'afar su imamiyya sai suka ɗauko musan su ismaila suka ƙi musan suka ɗauko ɗaya ɗanshin ismail shi sa ake kira ismailiya sun maƙalu sai suka ce bi imamati muhammad bin isma'il sannan bayan shi sai muhammad ɗan isma'ila ba muhammad ɗan ja'afar ɗin ba wa an karu imamata sa'iri walad ja'afar suka yi rejectin shugabancin sauran 'ya'yan ja'afar ɗin za ka same su wa min al-ismailiyyati a footnote in they still daga cikin masu aqidan ismailiyya din nan in basaqat qaramita daga ciki aka samu ‘yan karamita kuma wal hashashuna wal fatimiyuna wal duros domin a cikin ‘ya'yansu ma akwai mace akwai ta fatima suka ce ita fatima mai ta idan ita ‘yar manzon Allahn fatima an ba wa aliyu matsayi an ba ‘ya'yanta matsayi hakan da hussein sannan an ba jikokinsu matsayi ita uwar fa ai ba yi adalci ba in an barta su ma akwai wanda ita ce ma direct ma tsakon manzon Allah ma in ka ce alul baiti din ina fata an ga in ka ce alul baiti yanzu da yarka da ta fito daga tsatsonka da wani can da ya fito wani gu ya aure ta da wane ne ya fi dangantaka jini da kai yar ne ai ita ta fito daga jikinka sai aka ce to he aka ba wani bare wanda ya aure ta can sai aka ba ɗayan da ta haifa to ita kuma kanta fa sai aka samu ɗan fatimiyya su kuma yan ra'ayin fatima ma fa wani abu ne haka ji shi'a fatimiyya irin su basharul asad na siriya ne shi'a ne fatimiyya su kuma zafin su ma daban ne ina fata an gane sai ka ji an ce shi a zaidiya wani ya kauce ma wannan yaron shi ya dauko wanda ya masa yace shi wannan ne imam a wajen shi da haka za ka tarar da su mu duba firaqul muta'addida wa kafira takhtalifu bi ikhtilafil al-buldan ina fata an gane wa mazhabuhum mazhaban su still a footnote mazhaban waɗannan mutanen kun ga akwai fatimiyya a ciki ko kun ga sun balle ma waɗancan jerin gwanon waɗancan imamiyya kun ga akwai ismailiya akwai karamita hashashuna fatimiyuna akwai duroz da ghairuhum to waɗannan da kake ganin su mazhaban su zahiruhu a zahirinsa arrabu suna cikin masu rejecting in khalifancin sayyidina abubakar da umar da usman wa batinuhu aqidansu na koye kuma kufrun mahadun ne tsantsan kafurci ne kawai in ka shiga domin mai fahim yu abtiluna Allah ta'ala an sifatihi duk wata sifa ta Allah su kuma ba su yadda da ita ba wa yubtiluna nubuwa suna kwandemin ma'annabci wal ibadat da duk wata ibada da ake yi wa yunkiruna al suna musun matashin kiyama wa yuzhiruna zalika wa la bayyana irin wannan aƙidan nasu a fili illa liman wasala darajatal akhira sai wanda ya kai the highest rank domin su suna nan rank rank rank rank kamar yadda sufiya ka fara kana muridi ka koma mene ka koma kutubi ka koma gausi ka koma menene ka koma gaisu sufiya su ma za mu zo kansu har za ka samu akwai wanda yake ganin Allah karara kawai zai je gana da Allah wannan shamakin da yake tsakanin shi da Allah da menene duka to su ma rank rank ne in ka duba christianity ma za ka fara daga mai bishara ka zo pastor ka zo menene Eh, reverend reverend fada ka koma pop ka rank rank rank rank rank akwai inda ƙaryan na ƙasa ya je can in addini ne me bambanci na fata an gane ko to haka za ka tarar da abubuwa idan ka zo duka suna harhaɗe harhaɗe sai da wannan ya kullo da wancan rigan wannan ya kullo da wancan rigan wannan ya kullo da wancan rigan haka za ka tarar in ka zo asalin musulunci na tsantsan ahlus suna Allah ya ce inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi kowa daraja a Allah shi ne wanda ya fi. Tsohon Allah la fadla li arabiyyin babu fifiko tsakanin wani da wani ko farin fata da jan fata da bakin fata babu fifiko tsakanin wannan da wannan dukan ku wa kunu ibadallahi ikhwanan ba ɗaya kuke kawai sun sai kuke amma wannan sai aka zo yadda kake ganin ake rank na soja wannan kurtu ne can wannan corporal ne wannan sajin ne a ɗaura masa ne agogo a ya koma sajin mejo sannan kuma a zo menene kana da ta ɗaya second lieutenant ka koma lieutenant full lieutenant ka koma captain ka koma mijin, lieutenant colonel ka koma colonel ka koma abin nan baka isa ka shiga inda waɗancan za su zauna ba ƙaryanka to shi ma a wannan akidun haka aka yi tarancin ɗin mutane ma mala ƙaryan wannan shehin ya zauna inda wannan sai ka ga shehin da kake girmama shi duk duniya kamar ba irin shi in ka je can rank na gaba ga ya faɗi ma wani ya ɗauki kayan shi yana wankewa shi ma muridin wancan ne don bai isa ba yawa saboda haka zikirin su ma daban ne zikirin su daban ne ina fata an gane ko yawa akwai yan Allahu Allahu Allahu Allahu akwai yan Allah Allah Allah ran shi ya wuce Allahu tun tun da can ai minor din ha'u sai Allah Allah kawai shi kuma can in ka je ran na gaba shi ko ai minus Allah din ahe hu hu kudin kawai hakurin kawai shine zikirin ka Allah in kuka shiga wannan ku rika browsing kuna duba in ka ji zikirin wadancan hu hu hu hu hu kawai shi yanzu ran shi na hakurin ne kawai ya take wancan to haka za ka san rank rank rank rank haka abu ne yake Allahumma musta'an bari mu samu inda za mu tsaya mu je mu shafa na don ma sai mu huta don wannan ba ma abin da za ka ma karu da shi Allah ina muke ma mu tawi ko wato footnote muka karanta okay na'am yace yawa mun faɗi Ismailiya ko kad asbahat umdatun umdatan waɗannan littattafan su ne asalin ginshiƙai inda shiyuhi shi'atil mu'asirina mislu kitabu da'a'imul islam akwai littafi da ake kira da'a'imul islam na alilqadi an-nu'man bin muhammad bin mansur tuwfiya wanda ya mutu a shekara 363 wa huwa isma'iliyun yana da irin aqidan isma'iliyawa innan wanda ma gaba ɗaya ma sun saba masu ma asalin shi'an a wajen menene dan ja'afar ko yawa to na yanzu akwai littafi wanda ya sha guban wannan ya fita ta shi'a mabugarwa don ba isma'ili ne shi kuma me mai wannan wannan littafi yunkiru kulla a'immatin kulla a'immatin lil qadi nu'man shi kuma yana musu duk ma wani limani cikin goma sha biyu din shi jerin su bai mai ba an ɗebi ɗayan waɗansu an ɗebi waɗansu ɗaya aka fifita su kan waɗansu kana da ƴaƴa biyar ta za a ɗauki ɗaya a fifita shi me ɗayan ya fi sauran da su in kai ka yanda kake kallon ɗayan to shi kuma wani yana kallon wancan da kallo daban ibn umar Qadi bin Muhammad wa huwa Isma'il yunkiru a a'immati Shi'a ba'da Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq <coughs> shine na nawa Ja'afar sadiq shine na shida to shi ko bayan ja'far sadiq na shida yana karyata ba ruwan shi da na bakwai da na takwas da na tara da goma sha ɗaya sha biyu dinnan dukkan su su yana karyata su shi a wajen shi kawai limaman su tsaya akan ja'far sadiq Fahuwa shi yana ganin fahuwa huwa kafirun indahum ko a wajen shi'a sauran shi'a din imamiyya goma sha biyu shi wannan musawi din nan kafiri ne a wajen su li inkarihi imamata wahidin fa aksar min a'immatihi saboda in kai musun ma jerin gwanon waɗannan limaman su sha biyu din ɗaya ma in kai musun shi ma kai rejectin ka zama to kafiri ballantana wanda ya yi rejectin har shida a kafirin ma baki ne kenan a wajen su ka san sai a ƙara ɗayan kafiri ne to wanda ya yi rejectin har bakwai baki ne ma a wajen su kenan Allah rufa mana asiri wa ma'a zalika fa inna kibara shuyukhi mu'asisi amma duk da haka manya-manyan shekunan shi a nan yanzu suna kuma takama da littafin shi din wannan din wanda na can sun kafirta shi amma na yanzu din ya atamiduna alaihi fi kutubihim suna dogaro da maganganunsa kuma suna kafa hujja da maganganunsa an fahimci abu To Allah ban ya rufa mana asiri ya isa haka na san lokaci bai yi ba amma kawai mu da ka yayi ake ni da biya mana ne kawai ai ko in sai ki <laughs> subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik